Matasa maza da mata sama da ɗari biyar ne daga jihohi sha tara na arewacin Najeriya suka ci gajiyan shirin horas da matasa noman tumatir da tsirrai a makarantar koyar da noman tsirrai da ke daɗin kowa a jihar Gombe, inda hukumomin makarantar ta bakin shugabanta Dr. Umar Guramadukku suka ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Wa'innan da muka koya musu abin da ya faranta min rai shine sallah da aka yi na, na layya din nan da aka yi babban sallah akwai mata da suka min waya kan cewa wanda muka musu bita wannan bitan da muka musu lokacin da aka yi sallan nan sun yi juice na wannan tumatirin to tumatur juice din nan da suka yi mutane da yawa bakin su da suka zo shi suka ba su maimakon su sayo coke su ba su sai suka ba su wannan juice din kowa in ya sha sai ya ce ina kuka samo irin wannan juice din to sai su ce ai sun zo sun koye shi daga nan college of horticulture akwai wata ma daga zamfara har ta ita ce mana ita har ma zuwa yanzu ake tana yi in za a yi biki ta musu wannan juice na tumatir din biyata to ga wannan ya nuna cewa bitan da muka musu ya yi amfani in suka bi irin wannan bitan da muka musu insha Allahu uh, za su samu kuɗi a ciki banda wannan matasan da muka musu bita su kuma mun, musu koyawa yadda za a a shuka eh, bishiyoyi na mangoro na gwaiba da lemo to wannan dabarbarun mun koya wannan matasa da suka zo kuma sun tafi da murna wa'yansu har ma suna buga mana waya ai an tallafa musu waɗansu eh, yan siyasansu sun tallafa musu har sun fara yin dan nazare dinsu wato inda za su kula da wannan eh, ƙananan bishiyoyi kafin su tafi eh, fili su je su shushuka su wato tun suna cikin leda to alhamdulillahi wannan kamar feedback da muke samu daga wajen waɗanda muka musu bita a nan din ya nuna cewa wannan bitan da muka yi din ya yi amfani. Da Umar Gurama Dukku, shugaban makarantar koyar da noman tsirrai na daɗin kowa a jihar Gombe. To ko me su matasan da suka ci gajiyan shirin ke cewa? Na ji daɗin wani abun don wannan lokacin da muka gama. Dama ina da ɗan gona ɗan kaɗan haka. Sai yanzu yana sai irin gwanda. Yanzu sai irin gwanda sai na je na dasa. da na jan dasa yadda aka nuna mana na ji daɗin abin sosai babu ko kwaɗe wanda ya mutu sannan shi kan shi irin barkono don na saya da na je na yafa shi ya fito mai kyau na bi ka'ida yadda ake yi har ya taimaki kai kaina kuma na taimaki wasu. abdullahi yusuf daga yamal today ba daɗin kwa muna da muka koyi program ɗin wannan ainihin shi da shan barkono da su tumatur kara haske sosai samun ƙarin haske sosai kamar ba kamar yadda muke yi da ba amma abin da zan ce a nan shine muna miƙa godiyanmu ga gwamnatin jihar gombe ibrahim dan gombe sulfan gombe muna so ya kara tallafa mana domin mu gabatar da wannan abun a ganin mun samu mun taimaki har wasu 'yan uwanmu ma bisa ga wanda wasu samu yin wannan abun ba. na Hajiya farak na fito ne daga Zamfara State. Na koyi orchard yanda ake hada auren itatuwa da yanda ake shuke-shuke, shi na koya. Ganin cewa kaman galibin wannan sana'an ana gani kaman sana'an maza ne mata ba za su iya yi ba. Za mu iya cewa yanzu mata za su iya yi? Gaskiya mata za su iya yi. saboda duk abun da namiji ka iya yi akwai wanda mace za ta iya yi shuka gwanda kuma zan iya shuka haɗa aurensu in wannan baya da zaƙi wannan na da zaƙi za a haɗa auren su wasu matasan da suka ci gajiyan shirin koyon noman tumatir da sarrafa shi da adana shi na gwamnatin tarayya a daɗin kowa a jihar gombe sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya